إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحكم قدياتا تبتب ألا وحنجز تالكي ميكومي متككيكو وانتي قار رايا مؤتكم ونن يمتي نليتنن 26 ga watan jimada akhir rabi'ul akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda daidai da 21 ga watan nuwamba shekara ta 2022 meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Daura da Galadima Road Angwari Miji Ari Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin addafnu wa tawabi'uhu mun kwana a shafi na ɗari da da tamanin ɗaya. za mu tashi a daidai casa'in da uku. malam yake cewa ويجب wa القبر wa وتحسينه وفيه حديثان malam daman ya koro mana bayani ne akan yadda ake binne gawa ko sa'annan kuma fakarar da muka tike gabanin wannan ita ce fakara akan hali da mantan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi kan binne mamaci da daddare kada mai sallah da daddare kuma kada a binne shi cikin dare saboda yana hana shi samun hikima da fiƙihun da ake so mamaci ya samu na yawan wato bayan allah da za su halarci allah gawarsa saboda hadisin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce in an samu mutane ɗari wanda ba sa shirka da Allah suka roƙa wa mamaci gafarar Ubangiji ko da wannan mamacin ya cancanci uku ba ta ubangiji ba shirka yake yi ba dalilin addu'an da mutane ɗarin nan suka roƙa masa gafara a wurin Allah Allah zai karɓi ceton ya ba su sannan ya tsiratar da wannan mutum daga wutan nawa, haka ma ya ce ko da mutane arba'in ne a dare shi mamaci akan hana shi samun wa'annan wato falala in a gari ya waye da safe ne ko da da rana ne kaga adadin mutanen da za su halarci wannan sallar gawar ta sha daban da inda daddare ne bayan malam ya gama cike wannan bayani da zan cikin malamai a karkashin wannan bayan ya kawo hadisin abu dawud da imamu hakim da imamu albayhaki da kuma ruwayar imam muslim wanda shine fara shimfiɗa a wancan to a nan gaɓar sai malam ya ce a wannan gaba ta casa'in uku ya ce wa yajibu i'maqul qabri wajibi ne ga masu haƙan kabari in an zo haƙan kabari a yi shi da zurfi an gane a yi shi da zurfi wa tausi'uhu da faɗaɗa shi wa tahsinuhu da kuma kyautata haƙan da faɗaɗawan da kuma zurfafawa malam yace wa fihi hadisan wannan gabar da na kawo mana wannan fakara malam ce akwai hadisai guda biyu al hadisi na farko shine an hisham bin amir daga hisham an amir an umayya al-ansari an-najjari wannan sahabi asalin sunansa shihaban shihab yula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye shi yaje ya ce sunansa shihab wato yula wannan taurari yadda ake jifan shedanu da ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza masa yace anta hisham sai canza mai daga shihab zuwa hisham kaga wazanin sa daya an gano wannan wannan sahabi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna daga shihab zuwa hisham babansa yana daga cikin mutanen madina kuma ibn umayya annajjari kabilan najjar kanu najjar kenan to shi wannan baban a cikin yakin uhudu aka kashe shi yana daga cikin mutane saba'in ɗin da suka yi shahada a yaƙin uhudu to shi ɗan yake bada labari lamma kana yawmu uhudin a yayin da ya kasance ranar yaƙin uhudu yaƙin uhudu kuwa an shi shekara ta uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda manufar yaƙin. shine mushrikai sun zo ne da niyyar ɗaukan fansa kamar yadda aka kashe musu mutane saba'in manya-manya daga cikin ƙuraishawa a yakin gadar, to sun zo ne da niyyar ɗaukan fansa kuma a yakin manufarsu su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam to shi wannan sahabi Hisham yake ba da labari ranar da ake wannan yakin usiba man usiba min an kashe wa'anda aka kashe daga cikin musulmai wa asaba nas jirahatun mutane sun samu ciwuwuka sosai a wannan yaki irin su talha ina fata an gane irinsu sa'ad sun samu ciwuwuka sosai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa an rotsa masa kai an karya masa haƙoransa da na sama da na ƙasa sai ya koma kamar mushirya duka a wannan yakin kaga an jima mutane ciwo sosai sahabin da ya zo cire mashin da aka tafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kan hulan da aka kafa masa sai da haƙorinsa ya tsalle wajen jan abin nan din to kaga an jima mutane dewa ciwo a wannan yaki faƙulna hisham ibn amir ya ce sai muka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah da mutane yawa an kashe su yawa an ji musu ciwo alhafru alaina da kulli insanin shadidun idan muka ce za mu yi wa kowace gawa haƙan kabarinta ba mu wahala zai wahalar da mu za mu shiga cikin wani hali na kunci tun da gawawwaki sama da saba'in ba ku san ba ƙaramin aiki za a yi ba kuma a wannan lokacin lahadu ake yi idan muka ce kowace gawa za a yi mata kabarinta mai cin gashin kanta za mu wahala abin zai wahalar da mu kaifa ta amuruna kaga yanzu suna neman fatawa yaya za ka umarce mu mu yi kaga wannan yana ƙara nuna maka irin tarbiyyar da sahabbai suke ba su abu sai sun yi tambaya mu matsalar mu sai mun yi ne muke tambaya shi sa abdurrahman al-ahdari Allah ji kansa da rama ya ce wala ya illu lahu an fa'ala fi'lan hatta ya'lama hukmullahi fihi baya halatta ga mutum baligi mai hankali ya aiwatar da wani aiki a addinin Allah har sai ya san dokar Allah akan wannan kaga yanzu sun san in sun ce kowa za a yi masa kabarinsa lahadu suke yi ba shakku ba irin namu shine shakku lahadu kuma suke yi kaga sai an haƙa rami ya je ƙasa in an gama sannan a gefe a ci wato gefen ramin sannan inda za a sa mutum to kaga ai ba karamin wahala za su sha ba kuma idan an ce kowa za a yi kaga sama da saba'in za a ɗauki lokaci ana wannan aiki suka ce ya ma'aikin Allah in mun ce za mu yi wannan kowa za a yi masa kabarinsa mu za mu wahala me kake umurtan mu ya kamata mu yi faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace musu ihfiru wa awsi'u wa a'miqu wa ahsinu al-ithnain وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا قال فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم هشام عن عامر عن أمية الأنصاري متمن بنو النجار يجي من زن الله صلى الله عليه وسلم باين من جيفا مسوى أن تبقين سيتي من احفروا كحقراني wa ausi'u ku faɗaɗa ramin wa a'liku ku zurfafa ramin da za ku yi na mamaci wa ahsinu ku kyautata zurfafa ramin wadfinu al-ithnaini wa thalathata fi qabri ku binne mutum biyu ko mutum uku a kabari ɗaya wasu su biyu wasu su uku a kabari ɗaya kaga zai rage adadin saba'in ɗin kawo amma sai manzo Allah ce wa a aktsarahum ƙur'anan idan za ku gabatar ku gabatar da wanda ya fi su yawan ƙur'ani bi ma'ana ya fi su haddin alƙur'ani shi za a fara sawa kaga shi lahadu ya sha daban da shakku lahadu idan aka min ya zurfi haka a gefe kuma za a sassaƙa ramin da za a tura mutum idan an yi na cikin sai a zurfafa shi in an ɗauko na farko za a shigar da shi ya zama na cewa shi ne ya fi kowa yawan hadda misali ya haddace sittin to shi za a fara sawa sai a tura shi can ciki wanda ya haddace arba'in da ko hamsin in hamsin ne sai a dawo shi ne na biyu wanda ya haddace arba'in ko talatin sai zama shine nawa na uku sai a tura shi ciki kaga wancan shine na farko wannan shine na biyu wannan shine na uku an gane kuma kuma kaga shakku ake yi an fahimci wannan mu shakku ake yi idan aka zo aka ce misali mutane saba'in an kashe su kaga in an ce za a yi wannan kabarin zai ɗauki lokaci to sai a yi shi mai faɗi wanda zai iya ɗaukar mutane biyar mutane goma mutane hudu ko mutane uku an gane sai a jera su to idan an zo jera su a fara gabatar da wanda ya fi sanin ƙur'ani sai zama shi ne a kan gabas na farko da shakkuji an gane kaga yana da faɗi na biyunsa shi ne mai arba'in ko hamsin na ukunsa shi ne mai mai arba'in da biyar ko talatin biyar ko talatin haka har zuwa ashirin goma sha har zuwa ƙasa haka za a jera su sannan sai a rufe in an zo cikin ana so a zurfafa shi ya yi zurfi ina fata an gane a zurfafa cikin na cikin da za a sa mutum ya yi ciki sosai da yadda ko da an sa gawa an sa asabari in asabari ake sawa in tukunya ake sawa an sa tukunya idan blok ake ɗaurawa blok ɗin ma ba zai taɓa kafaɗarsa ba ko kusa da shi ba zai yi ba ina fata an gane kaga ba haka muke yi ba yawanci za ka ga kafaɗar ma na ɗan tattaɓa in itace ma aka sa za ka ga wani itace ma na ɗan taɓa kafaɗar to na cikin ana so a zurfa shi ya yi zurfi sosai ina fata an gane shine mazala ce wa a aktsarahum ƙur'anin ku gabatar da wanda ya fi yawan haddan ƙur'ani shine na farko ya yace shi wa kenan hisham bin amir bin umayya al-ansari al najjari yace fa kana abi thalitha salasa babana ɗayan ukun da aka rufe su a ƙabari ɗini shi ne na farko a ɗayan ukun da aka saba mazala ce a sa uku ko biyu ba to a ƙabarin da aka sa babana in ji wa shi hisham ya ce babana shi ne ɗayan mutane ukun da aka sa su a ƙabari. sai ya ce wa kana tsarahun babana ya fi mutane ukun nan su ukun ya fi ragowar biyun yawan haddan alkur'ani shi sa aka gabatar da shi a farko sauran suka biyo bayansa amince wannan to wannan hadithi malam ya ce ka kuddima shi wannan ɗa hisham bin amir ya ce sai aka gabatar da babana malam ya ce aka rajahu abu dawud imamun abu dawud ya rawaito wannan hadithi a cikin sunan ɗinsa wan nasa'i da imamun nasa'i abu dawud a cikin sunan sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na saba'in imamun nasa'i a cikin sunan al-kubra mujalladin farko shafi na ɗari biyu da tamanin da uku zuwa ɗari biyu da tamanin da hudu wa tirmidhi shi kuma imamu tirmidhi a cikin jami'insa mujalladi na uku shafi na talatin da shida wal bayhaqi haka imamul bayhaqi a cikin sunan al-kubra Mujallaji na hudu shafi na talatin da hudu wa ahmad haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na hudu shafi na sha tara zuwa ashirin wa ibnu maja mukhtasaran imamu ibnu maja ya ambaci hadisin amma a takaice to wannan hadisi malaman fiqihu sun ƙara wa juna ilimi a kansa sun samu tsakani an gane imamu abadi yana cewa a cikin sharhin da yi wa sunan abi dawud shine aunin ma'abud ya ce ikhtalafa ulama'u malamai sun ƙara wa juna ilimi akan wannan hadisin yaya zurfin kabarin ake so ya kasance ba manzala cewa a'miqu ba ku zurfafa to nan ne aka kama sabani imamu shafi'i ya ce gwargwadon inuwar mutum akwai aiki kenan go imamu shafi ya ce ya ce kaduru kama gwargwadon inuwar mutum a ba ana ganewa umar bin abdulaziz shi kuma ya ce ila surrati ana so a zurfafa na cikin ya kai zuwa cibiya inda za a sa mutum haka ashe muna da matsala wajen hakan ne amurkan an gane shi kuwa imamu malik bin anas al-asbahi imamu da hijira ya ce la hadda ne i'maqi al ba iyaka wajen haka kabarin Gwargwadon yadda aka ga maslaha <laughs> kaga in zai kai tsawon mutum ma ya kai tsawon mutum in ma zai ɗara an ga bukatan hakan a yi shi bai iya iyakance ba Ita ce duk wanda aka yi in aka zurfafa aka zurfafa ya yi amince wannan kuma akwai asari da imamu ibn munzir ya rawaito ta daga sayyidina umar an khattab duk da abu dawud shi ma ya rawaito hadisin a cikin sunan ɗinsa sayyidina umar ya ce A Amiku qabr ila qamatin wa basba ku zurfafa ƙabarin da za a sa gawa a ciki zuwa tsawon inuwan mutum da faɗin kaga shi ke muna da bukatar a ƙara wayar mana da kai a wajen ne haka zurfin ne kabari haka mubarak ma ya zo da wannan bayanin a cikin wato tuhfatul ahwazi sharhin da yawa jami'u tirmidhi a karkashin wannan hadisi tunda imamu tirmidhi ma ya rawaito ina fata an gane to anan ne suka kara wa juna ilimi kenan ya nuna idan an zo ne an zo haƙan kabari kai da aka yi wa mutuwa ka tsaya a wurin masu haƙan a ce ga yadda kake so kai musu bayani abin ji wannan aka bayan da aka saba haka za su haka kaga muna bukatar a ƙara wayar da kai to kaga irin wa'annan mutanen ya kamata a ce gwamnati ko kuma mutane na anguwa su dinga gayyatar irinsu wuraren ana musu samina kan yanayin yadda ake haƙan kabari a koya musu yadda ake lahadu a koya musu yadda ake yin shakku kuma a karantar da su yadda manzo Allah ya ce a yi zurfin cikin ina fata an gane da yadda za a kyautata tsarin haƙan ƙabarin a koya musu wannan in gwamnati ba ta yi ba ya kamata wajibi ne ga mawadata da suke anguwa a irin wannan a haɗa tamina ina fata an gane a gayyato malamai masana su wayarwa wa da irin waɗannan mutanen kai saboda ne saboda su mafi galibi za ka ga ba gwamnati ke ɗaukar nauyinsu ba wa'an ne mutum yake tsayawa ya ce zai dinga wannan haƙan kabarin da sauransu to kaga wannan suna buƙatar a ba su ilimi akan wannan a nuna musu ga yadda manzo Allah ya karantar da ake haƙan kabari kaga hikimar shine in aka yi maka mutuwa in ka je makabarta ka ce ga yadda kake so a yi ba za ka samu matsala da su ba ba za su ce kai wannan wani irin addini bane ina ka kai ina ka samu wannan saboda kaga ba su da karatun amma idan ana waye musu da kai ana musu kaman daura duk bayan wata uku duk bayan wata biyar a samu misali masu kuɗi su ce to mu mun ware kuɗi kaza za a ba wa'annan orientation akan yanda ake tsarin kabari sai a samu malamai wanda suke masana wanda suna da kuma ilimi akan abin kuma za su isar da sako wa'annan a ba su zuwa wani lokaci kwana biyu kwana uku an sallame su a je wancan angon su ma a ɗauko wanda suke hidima a makabartansu su ma a ba su ilimin kwana biyu kwana uku an sallame su a gama bayan wata uku zuwa hudu ana ba su orientation kaga zai zama na cewa duk makabartan da za ka kai gawan ɗan uwanka musulmi ba ka da matsala da su amma ba a je makabarta ku ta samun matsala ba kai kana so a ɗabbaka sunna shi kuma ya ce ka zo da wani sabon abu zai ce ma shekararsa arba'in ko hamsin yana wannan aikin bai taɓa ji wani ya zo ya ce yi kaza wajen makabarta ba kai da kake ɗan bana bakwai yanzu kai kuma ka zo ka ce kaza kazan shi ne ma'auni a wajen mutane shi ne mi'iya zai ce ma na yi shekara kaza ban taɓa ji an ce kaza ba yau kai ne kuma ka gano wannan kake cewa a yi sa an gano wannan Allah ka shirya da mu malam ya ce wa siyaƙulin nasa'i siyaƙin wannan hadithi da karanta imamun nasa'i ya rawaito ta wa kullu ha lahu ƙare-ƙaren da ya zo a cikin wannan hadithin da baki ɗaya din nasa ne kaga na farko wanda ke ya zo a cikin ƙausai ne fa kunna ya rasulullah kaga ɗaya kenan ko fata amuruna biyu kenan ko wa ku uku kenan wa ahsinu hudu kenan an gane sannan fa quddima biyar kenan haka wa'annan ziyadat din guda biyar na imamun nasa'i ne in ji malam wa kaza hiya inda ahmad haka kuma ya zo a ruwayar ahmad imamu ahmad bulal ula banda wannan karin da zo a na farko shine wa qulna ya rasulullah الحفر علينا لكل insanin shadidun banda wannan ruwayan imamu ahmad babu wannan amma imamu nasa'i akwai wannan ruwayar a ciki an gane malin ya ce wali abi dawud wal bihaqiyu as-salisa ruwayan imamu abu dawud da imamu al-baihaqi sai tsarin nan na uku kaga na farko faƙulna na biyu kaifa ta'muruna na uku shine wa a'liqu to wannan imamu abu dawud da imamu bai sun rawaito wannan karin wani tirmidhi wa ibn maja wal bayhaqi na hudu imamu tirmidhi da imamu ibn maja da imamu bayhaqi sun rawaito ta yace wa ahsinu yace a hudun kenan ku kyautata hakan ramin inda za ku sa mamaci walittirmidhi al-khamisa amma na ƙarshe na biyar fa quddima ce ta biyar ko ziyadar to imam tirmidhi ne kadai ya rawaito ta malam yace wa qala shi imam tirmidhi a cikin jami'insa ya ce hadithun hasanun sahihun wannan hadisi hasan ne kuma a wata ruwaya a wata ruwaya ta zo a sahihiya shi sa sai ba mu tsasu sai ce hasanun sahihun a wata fuska hasan a wata fuska na daban sahihi qultu wannan an tike karshen magana kenan yanzu imamu nasiruddin albani shine ke magana yace wa madaru sanadihi ala umayd bin hilal magudanar wannan isnadin na wannan hadisi ta zo ne akan humayd dan hilal وقد رواه عنه أيوب السخستياني ayyub sakhtiyani shi ya rawaito wato wannan sanadin ala salasati wujuhin ta fuskoki guda uku ayyub sakhtiyani ya rawaito wannan hadisi al-awwal fuska na farko anhu daga shi ayyub السختياني عن هشام بن عامر هذا فسكان فرقوتين الثاني عنه شي أيوب السخصياني عن أبي الدهماء عن هشام يا رويتو تدقى أبي الدهماء دقى هشام wannan asali fuska na uku shine anhu har ila yau daga gare shi shi ayyub as-sakhtiyani an sa'ad bin hisham an abihi hisham kaga fuskokin nan guda uku ya ya rawaito shi an gane sai ce wa qad tabahu ala al awwal Sulaiman bin al-Mughira an Humayd bihi Sulaiman bin al-Mughira shi ma yayi wa hadisan nan mutaba'a ta ayyuba as shima shi ma ya masa mutaba'a ta hannun Humayd jihi da wanda ke sanadin أخرجه nasa'i da إمام النسائي لإمام suka rawaito wannan. a cikin mujalladi na uku a cikin wato sunanin kubra na baihaki shafi na 413 wa ahmad haka shi ma imamu ahmad ma ya rawaito sa wa tabahu ala alwajhi thalith a ta fuska ta wato a fuska ta uku ya ƙara samun mutaba'a waye ya masa mutaba'a shine jarir bin hazim yace daga jarir bin hazim ana Humayd bin Hilal ce Humayd bin Hilal ya basu labari an Sa'ad bin Hisham ibn Amir daga Sa'ad ibn Hisham ibn Amir shi ma wannan mutaba'ar kenan to wannan sai yace akhrajahu thalathatul mazkurun wa'annan malaman guda uku da muka ambace su su suka fitar da wannan hadisi wa kaza abu dawud haka shi ma imamu abu dawud ya rawaito wannan hadithi. wa anhu shi ma daga gare sa wa anhu al haka shi ma imamu al-baihaqi ya rawaito ta daga gare sa a cikin sunan kubra nasa mujallabi na uku shafi na ɗari da 414 wa hadha al-wajhu malam ya ce wannan fuskan imamu abu dawud da imamu al-baihaqi suka rawaito arjahu ne li hadhihi almutaba'a ita ta furin jaye a wurina in ji malam Nasiruddin Albani a wurin mutaba'a wa hiya arjahu min almutaba'ati alula li Ya ce abin da ya sa na faɗi haka kafi ruwayar farko da ta samu mutaba'a a fuskoki guda biyu awwalan na farko anna Sulaiman bin al shi Sulaiman bin al احتج به dunan دون البخاري دون البخاري يتي إمام مسلم ya kafa hujja da shi a cikin sahihinsa banda imamu al-bukhari farawa lahu maqurunan bi shima ya rawaito hadisin ya karana shi da waninsa bi khilafi jarir bin hazim saɓanin mutaba'ar da aka samu ta ɓangaren jarir bin hazin faƙad ihtajja bihi musulmin wal bukhari yace imam bukhari da imam muslim sun kafa hujja da shi to kaga mattafaqa alaihi shaykhani kaga yafi karfi akan me man da bihi muslim dun bukhari ana fahimta wannan to kaga anan shi sa malam ya ce dalilin da ya sa na rinjayar da shi akan wancan kenan wancan muta ba daniyan dalili na biyu fuska ta biyu an na fihi ziyadatan min siqatin a cikin su akwai ziyada kari na siqa da aka samu wa hiya mu'tabara ita kuwa ziyada na siƙa ana lura da ita a cikin ilimi na hadisi fa kana min al ya kasance daga cikin abin da aka rinjayar da shi a wancan kira wa ala hadha malai ce to a bisa wannan bayani fa isnadul hadith sahihun isnadun wannan hadisin da wa'annan mutaba'at ɗin da aka samu ingantacce ne kama qala tirmidhi kamar yadda imamu tirmidhi ya faɗi wa huwa ala shekai ne hadisin ya zo a bisa sharaɗin imamul bukhari da imamu muslim duk da yake imamul bukhari da imamu muslim ba su rawaito hadisin a cikin sahihinsu ba amma ya zo a bisa sharaɗin da suka gindaya za su fitar da hadisi a cikin sahihinsu na fata mun gani malam ya ce asani fuska na biyu an rajulin hadisi na biyu kaga ya gama kawo mana hadisi na farko cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni ne a zurfafa kabari musamman inda za a sami in shakku ne ko lahadu a zurfafa cikin ba katan ba kasan biyu ake yi wadaka da me a falo falo shine mai fadi wadakan shine tsukake ko to wadakan a zurfafa shi yayi zurfi sosai har sai na umar yana ganin ya kai tsawon inuwar mutum to kaga an koya ya kai tsawon inuwan mutum kaga yana da tsawo wanda haka imamu shafi'i shi ma ya fahimta imamu malik shi ne ya ba iyaka duk abin da ake ganin maslaha na zurfafa da cikin ayi amince wannan an gano wannan ku kaga wannan yana nuna maka mahimmancin zurfafa ne abari a lokacin da za a mai za a binne mamaci to ga masu aikin makabarta kaga suna bukatan wannan ilimi to kuma kullum suna zaune a wajen to ta ina za su samu to shi sa sai a ɗauke su misali duk bayan wata uku sai a ɗauki ba mutane biyu misali adadin su su goma ne a wannan makabartar sai a ce a wannan wata uku za a ɗauki guda biyar a cikinsu sai a ba su orientation a je makabarta na anguwa kaza anguwa kaza misali a ambaci angwani guda goma ina fata an gane a samu angwani guda goma wanda akwai makabarta sai a ce nan za a ɗauki biyar nan ma za a ɗauki biyar nan ma za a ɗauki biyar nan ma za a ɗauki biyar kaga duka sai a zo da su a basu wato daura na kwana biyu ko kwana uku a kawo malamai da suke masana a wannan fanni kuma suna da ilimi suna da haske a wurin sai su ba su yadda ake yi na haƙan kabari a koya musu yadda ake yin lahadu sannan a koya musu yadda ake yin shakku yadda manzo Allah ya karantar ga bayan wata uku kuma wa'ancan ragowar sai a ƙara ibo su ga wa'annan in sun je za su koya ma wancan wa'ancan da ba a koya musu ba daga baya bayan wata uku su ma sai a ɗauko su ga an koya musu sai zama na dukkan su sun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kowa na da ilimin amince wannan duk lokacin da aka kawo gawa an fahimci wannan ku sai a ajiye su kaga Umar bin Abdulaziz yana da fahimtar ila surra zuwa ina cibiya kaga anan kaga duk sai a koya musu ga yanda abin da yake to yanzu misali ta ce to ku dinga sa shi ya kai zuwa da zurfin cinya an gane tunda imam malik ka ɗauki fatawar imam malik ya ce ba iyaka ko sai mu ce to ku dinga sa shi zuwa zurfin cinya kaga insha Allah duk tsawon faɗin mutum in an sa shi aka zo rufe shi babu wani abin nan da zai taɓa kafaɗarsa yana can ciki kuma in ba ana tsoron wasu dabbobi ne ko kaza ba za su iya zuwa su ɗauke shi ba amince wannan sakon to kaga wannan shine abin da manzo Allah ya karanta shi sa imamu ibnu hazmin a cikin al-muhalla bil athar yace wajibi ne duk wasu malamai kamar imamu shafi'i yana ganin sunna ce mustahabiya an fahimci wannan sai ce wajibi ne tunda manzo Allah ce ta'miqu ku zurfafa umarni ne wal amru mujarrad 'an al-qarina yaqtadi wujub ce idan umarni ya zo babu wata karina da ta rage mata ƙarfi ko hukuncinta a shari'a wajibi wannan hadisin kuma babu wani hadisi da ya rage masa ƙarfi ko wannan umarnin ya nuna akan istibabi ne saboda haka yana ɗaukansa a matsayin wajibi magana ta biyu shine ya duba mamtuqul hadis kai mamtuqul hadis muqaddamun ala mafhumil hadis saboda haka mamtuqul nas abin da yake nufi shine ku zurfafa kuma manzo Allah ne ya faɗi sannan ga maganan Sayyidina Umar da ya ce ne har zuwa tsawon inuwar mutum kaga yana nuna maka magabata yadda suka ɗauki haƙan ƙabari. kaga masu yin wannan aiki a makabarta yawancinsu ai ba gwamnati ke biyan su ba kawai sun sa wa kansu ne suna wannan aiki to kaga mu ma wajibi ne masu kuɗi su haɗa kai su haɗaka da malamai malaman masana su ɗauko su su su ba su dama su karantar da waɗanda suke wannan aiki duk bayan wata uku ko bayan wata biyu ko bayan sati biyu ana ba su tarbiyya a kan yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma ta yadda duk lokacin da aka kawo gawawwaki ba sai kun tsaya kuna ce musu ku yi kaza ko a bar kaza ba an gane su ma suna da ne ilimi a kai nan kuma a koya musu cewa ba haramun ne a gina kabari kamar yadda suke yi wanda ya biya kudin taris a sa mai ko wanda ya bada kudin gini a mai gini wanda ya bada kudin duwatsu a sa kaga su ma price din daban su ma harka ce ta ci su ma hanya ce ta samun kudi su kai gida kaga haramun ne amma kuma suna da uzuri ta wani bangare ta wani bangaren ba su da uzuri suna da uzuri ta ɓangaren ba mutane na al'umma ba su yanka musu albashi ba ana biyan su saboda su masu yi yi ɗawainiya suna da iyalai kuma kullum suna wannan wurin da in ba sa samun kuɗin da za su yi wa iyalansu idan maka, kaga dole wannan abin zai dinga faruwa to wajibi ne mawadata da al'umman da suke wannan anguwan su tara kuɗi a samu account a ce account ɗin makabarta an wace makabarta makabarta kaza duk wata kowa a yi taxin ɗinsa gwargwadon mutanen da suke wannan yankin suna ce kowa ya dinga sa dubu ɗai-ɗai. Halar akalla a samu mutane misali a samu mutane dubu biyu idan mutane dubu biyu suka sa dubu ɗai-ɗai, na nawa kenan eh miliyan biyu dubu ɗaya ɗai ka gaba sai an je da nisa ba ko dubu ɗaya ɗai yanzu misali wannan na ɓashe marot ai mutanen da suke binne waki a wurin kaga cikin gari ga baki ɗaya kaga tudun wada kaga ina tudun na bawa sabon gari ina ba ta an gane kaga duk wannan yankin anguwan sunusi kaga su suna da nasu amma anguwan mu'azu ko ina ba ta gane duk wannan yankin kaga suna kawowa nan to kaga a ce kowanne a yi taxin ɗin mutane ai za a samu sama da haka yadda kowa ba zai ji nauyin badawa ba insha Allahu za ka ga wannan arnan da ake yi na sanya wato plaster da tiles da waye da ake yi duk wannan zai kawo amma in ba haka aka yi ba duk da za ka yi wa annan mutanen nasiha za su ji ka amma za su aiwatar saboda ne su ma hanya ce da suke neman kuɗi da shi amin sannan ku kaga wannan wajibi ne in fa al'umman da ke wannan yankin da na ambata yanzu ba su yi wannan aikin ba fa dukkan su suna cikin sabon Allah asimal Jami'a saboda fardu kifa'i ne ko idza qama bihi adadul kafi saqata al-ism 'an al in ba a yi ba wa'annan mutanen da suke yanki rayuwa a wannan yankin gabaki da sun saba wa Allah amince wannan to kaga dole a yi wannan don a toshe wannan kofar da barakar in ba ka ba nan gaba kaga nan ya kusa cika ko za a koma ɗaya ɓangaren in ɗaya ɓangaren ya cika in aka ce za a dawo nan fa akwai bala'i don yawanci wanda suka sa yi masu haka aka yi wa mamatansu wannan filastan za su ce kada ta ba musu mai kabarin ɗan uwansu da mutane shekaru ɗari da suka wuce da ake ta binne-binne a wurin inda haka wa'annan suka yi yau da ake binne gawaki a wajen da za a yi haka ba amince wannan kuma idan kai wa mutane magana sai a ce maka a ah, wa'annan yan izala ne ko a ce a ah, wa'annan salafawa ne ko kuma a ah, wa'annan ahlus sunna ne duk su suka kawo wannan abin ba maganan ɗariƙa ba maganan ahlus sunna ana a'a ana maganan dokar Allah ne da manzon sa wannan kuma mata shekaru ɗari da suka wuce ai ba a san da izalan ba kuma ai ba a yi haka haka ne sai ya nuna ashe kenan wannan abu ne fararre an yi koyi ne da kristoci da yahudawa wanda manzo Allah a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri riwayar Bukhari da Muslim yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum na rantsi da Allah sai kun bi tafarkin waɗanda suka shuke gabaninku shibran bi shibrin dani da dani zira'an bi zira'in zira'i da zira'i hatta walau dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuhu kai da za su shiga ramin damu saboda tsabar koyi da kristoci da yahudawa sai kun bi su kun shiga ramin damu tare da su sai abin yi wa sahabbai nauyi a kwakwalwarsu yi musu bambar kai suka ce al-yahudu wan nasara ya ma'aikin Allah yanzu kana nufin musulmi zai ajiye tarbiyyar musulunci zai ajiye sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai koma addininsa yana koyi ne da kristoci da yahudawa in ya kalli yadda suka yi shi ma sai yi sai manzan Allah ce faman to wa nake nufi in ba su ba suwa yake sa signboard to yanzu suwa yake sa su ma kaga mu ma muna yi sai ga da an ce alhaji ne I was born shekara kaza an dai rana kaza wani ma hada ciwon da ya kashe shi haji haji bala'i hada ciwon da ya kashe shi ko asibitin ba da ya mutu wai a sa dan Allah ka duba wannan kai daga cikin tarbiyyar da manzo Allah ya bamu yanzu in ka shiga Madina wannan makabartan tun zamanin manzo Allah ake binne gawa har yau ba a daina binne gawa a ciki ba ka duba shekarun sama da shekara dubu da suka shuɗe har yau ana binne gawa ta kusan damu ma mun bi tsarin Allah da manzansa da wa'annan abubuwan ba za su kau ba to fitinar shine nan gaba faɗin aka ci gaba da irin wannan ɗabi'ar sai an zo wajen da za a binne gawawwakin mu ya gagara sai an koma irin na Lagos sai dai ka siya ko sai dai ka siya a binne inda za a wannan su ce ah, mu na dan uwanmu ne ba zai yiwu ba eh dai ka je ka siya wani waje kaga an samu aiki kuma wannan wuri wuri ne na al'umma rankatakar ɗinta to me zai sa wasu za su yi kaka gida su zo su sa siminti su ɗaura a sambon da makamancin haka wannan duk yana daga cikin bidiyo'i wanda ah, wato imamu khatibul bagdadi ah, khatib al a cikin sharafu ashabul habib yake cewa ya ɗauko maganan imamu auza'i iza zaharatul bid'a falam yunkirha alul ilmi sarat sunnatan idan bid'a ta fito a cikin al'umma malamai ma'abuta ilimi ba su tsawatar a kanta ba ba su yi tsokaci a kai ba ba su tsawatar wa mutane ba sun nuna munan aikin wannan abin sai zama sunna a idan mutane ko sai ce ma an saba shi sa ma in ka je makabarta tambayan ka ake yi wani iri kake so mai tayis ne kudin sa kaza mai duwatsu ne kudin sa kaza sannan mai marmara kudin sa kaza sannan kuma akwai ukunsa interlock akwai na interlock shi ma kudinsa kaza ta fata an gane kaga irin wannan me yake nuna maka yana nuna maka lallai akwai matsala kaga irin wannan akwai matsala to dole irin wannan mutanen kaga sai an basu wannan ilimin su ya zama cewa ba sun yi wa abin hawan kawara ba ne sa'annan kuma suna da albashi da ake ba su kaga idan mutanen wannan al'umma suka ajiye irin wannan ana biyan su kuɗi duk wata ana an sa musu albashi to kaga wannan albashin da za a sa musu duk abin da aka ce musu kasi ba za ba an gane tun da sun san akwai jihar da suke biyan wannan kuɗin duk wata an sa sunansu a account ɗinsu tun da dama akwai account kawai sai dai zama huta ake rubutawa ko akwai amir da ke gudanar da abin nan vota zai sa akwai signatory guda biyu ko uku za su sa hannu shi kenan wane kawai wata na bi 25 ko 27 sai dai ga alat sai daga account din makabarta makabartan kaza misali ashamaru isa kaita kaza kaga wannan ya zama tsari kuma duk abin da muke so mu tsara na bin sunna a wurin zai biyu. Gano wannan? amma in ba wannan muka yi ba za mu iya hana wannan mutanen aiwatar da wannan ba sai dai mu yi musu nasiha kuma ba wai ba sa ji bane suna ji amma ba a lalle bane su aiki da shi saboda me abin da za su ciyar da iyalansu babu shi kuma inda safe suke wurin haddare haka ne to kuma kaga dole suna so suna da iyalai za su ciyar da su in aka bi wannan tsarin zai toshe waɗannan kofofin da dama Allah ka shirye da mu Allah ka kama gani kaga wannan kalubale ne ga wannan al'umma ya kamata kowace gari ko kowane anguwa ya kara wannan tsari sai a bishi za ka ga an samu sauki a samu misali shugaba sakatare discretion treasurer kenan ko sai a zo a tsara sai a buɗe wa makabartan mai account da sunan wannan makabartan idan aka buɗe wa'annan mutanen kowa sai a ce mutane dubu biyun nan kowane mutum ɗaya ba da dubu ɗaya kaga an samu miliyan nawa duk wata kowa ya dinga ba da kaga duk wata za ka ga ana ajiye miliyan biyu kaga wata mai zuwa an ƙara samun miliyan biyu wata kafin ka an kare kafin shekara za ka ga makabartan tana da me tana da miliyan hamsin ko ɗari kuma ba tare da wani ya wahala ba ba tare da an nemo wai manya-manyan masu kuɗi sai sun yi wannan aikin ba a wannan tsarin an gama wannan sa'an nan kuma abu na biyu shine duk wani hidima da ake bukata a makabartan a cikin kuɗin za a da cirewa misali idan lokacin ah, ruwa ne kaga za a nemo wato wannan chemical ɗin da za a fesa wa abin nan ɗin kashe duk wani ƙwari da abin nan ga ba tare da an je ana ramin murya a wajen wa'ansu mawadata ba ko kuma an zo ana tallatawa makabar a masallatai Allah makabarta kaza tana buƙatar taimako a'a komai an yi shi kawai sai da ɗauko ma'aikata a yi kuma wannan kuɗin yana gudana ba tare da kowa ya ji jiki ba sai dai ko ka shi ma a kamar shi wannan wani inda ba ka duba recharge card ɗin da kake yi a wata an yana da yawa ko to dubu ne kawai kowa ya ɗau wannan alkawalin tsakaninsa da ubangiji zai ba da dubu ɗaya a samu mutane dubu biyu in an samu ƙari na dubu uku ba a sa kaga irin wa'annan abubuwan ba muna bukatar sai mun je mun nemo wa'ansu hamshakan masu kuɗi ba ko makamanta ka ba mu imu a talakawa ma za a yi wannan abin ba tare da an sha wannan wahalar ba wannan yana daga cikin kuskure da al'ummar mu ke gudanarwa sa'annan mu sani cewa fa duk wani yanci da ake irin wannan abin ba su tsayu sun hana ba sani suna cikin saban Allah idan kuwa musiba ta zo za ta gane kowa da kowa Allah ka shigar da mu saboda yanayin lokaci sai mu tashi a hadisi na biyu asani idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba din sha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in akwai tambaya a cikin karatun mu sai mu amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita a cikin karatun da muke na'am na'am na'am na'am eh eto eh maganar jama'atu yana da kyau na farko amma mutanen da suke anguwa su ya kamata su suka san ciwon da suke fama sannan kuma daman farko kifahi ne su ya kamata a ce sun yi mobilizing kamar misali angonin nan da na ambata sai a kowane bangare a samu matasa da dattijai da sauransu sai fomin ɗin ƙungiya, ina fata an gane sannan su buɗe account da wannan sunan wannan makabartar su zauna da waɗanda suke gudanar da al'amari a wannan makabartar suke haƙan kabari da sauransu kaga na farko suna da sunan kowa ɗaya kenan kaga sun buɗe mai account biyu kenan na uku za su ba shi ƙari ga abin da ake so ya gudanar tunda ba gwamnati ke biyan su ba ina fata an gane ba gwamnati ke biyan su ba to idan aka yi wannan individual wannan ƙungiyar da ta yi wannan tsarin sai ta je ta samu jama'atu wannan jama'atu kuma za ta wajen ɗinsa zuwa ga ne zuwa ga hukuma ma'ana za a sa ƙa'ida duk wanda aka gan shi ya gina kabari hukuma za ta zo za a sanarwa hukuma sai su zo su rusa a wannan tsarin idan aka bi shi a haka ya fi amince wannan to kuma wannan kuɗin da shi za a ɗan dinga ba mutanen da ke ciki ilimi akan aikin da suke yi tun ai wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumullah fihi ya halatta kai wani aiki da addini ne sai ka san me dokar Allah kai to tuka kaga yanzu idan aka bi wannan tsarin aka bi shi a haka kaga ana da full control a wannan wuri lokacin da wani ya zo ya ce yana son a yi kaza kaga dama ai su ake biya su yi wannan aikin daman gashi an ba su albashi kaga wa zai zo ya yaudare su ya ce kaza in suka yi aka samu abin nan za a iya ajiye mutum a canza shi da wani kuma gashi yana samun albashi kuma albashi mai tsoka kaga dole zai kakasansa ba zai yi ba to wannan abin ne tsarin da ya kamata a kowace kafarta mutane da suke rayuwa a wannan yankin ce idan suna da shi suka rubuta da sauransu ga malaman da suke wannan yankin bayan lokaci za a dinga gayyatan waɗanda suke wannan aikin a makabarta ana kawo su masallatai na anguwannin ana ba su ilimi a kan ga tsarin da manzo Allah ya karantar ga yadda ake bi kaga duk wannan abin za a rage shi. wannan? Yawa. kuma hakan shi ya dace Allah ya samu dace alaikum salam na'am ha shakku da muke na'am akwai lahadu akwai shakku a za mu zo kan bayani akwai shakku akwai lahadu karatu da za mu zo a gaba duk malam zai yayi bayani shi lahadu shine wanda an haka gefe sannan a haka a dan gefen a gabas ku sai a ɗauki dawa a tura shi ciki shi ne lahadu yawanci kasashen da ake yin wannan kabar ake yi shi ne wanda yake marmara in marmara ce kabar eh, kabartan to za a iya yin wannan lahadu amma in ba marmara ba ce ba za a iya yin lahadu ba saboda ana yi yana burmewa an gane sai dai a yi shakku to in an zo yin shakku kaga a basu ilimin ga yadda manzo Allah ya ce ayi ana zurfafa ramin ne na ciki wanda shi ne uwar ɗan nan? ko ya yi shi ya zurfi misali a ce ya kai cinya tsawonsa kaga ganin sa gawa ko me aka sa a sama ko ma menene ba za a ji tsoron wai wata zama za ta zo ta shiga ta ɗauko shi ko makamancin haka ba dan eh Allah ya samu dace na'am to ina gani abinda muka karanta daidai a ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana a kafin nan akwai ɗaya daga cikin masu mana hidima a nan masallaci zulkifil akwai kawunsa da ya rike sa Allah ya masa rasuwa jiya saboda haka ya yi tafiya muna roƙon Allah kano ta Allah ya gafarta wa wannan kawu nasa ya sa aljanna ta zama makomansa jinyan da ya Allah ya sa ya zama kafara a gare sa shi kuma Allah ya ba shi ladan wannan jarabawa da gashi da aka yi da sauran musulmi da suka riga mu gidan gaskiya bayan da Allah hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tausasa zakatun su sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira abin da zai zama cutarwa gare mu da addinin mu da kuma rayuwarmu a wannan yanki da muke rayuwa da kuma wannan ƙasa ya Allah ka kame hannun shugabanninmu kada ka ba su ikon aiwatar da shi amma duk abin da zai zama na alkhairi da addininmu da rayuwarmu da wannan yanki da muke rayuwa da wannan ƙasa ya Allah ka ba su ƙwarin gwiwar aiwatar da shi a cikinmu kuma ka sa muna daga cikin waɗanda za su amfana da shi wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna kai albarka ga zuriyarsa kai albarka ga dukiyarsa ya Allah yadda ka bashi dukiya ka bashi ikon kashe wannan dukiyar a wajen yi wa addinin ka hidima ya Allah muna roƙon ka mu ma ka bamu dukiyar da ta tsara dukiyar sa yawa ka bamu ikon yi wa addini hidima sama da wanda yayi da mu da shi ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada shi kuma ya Allah muna roƙon ka ka bashi lafiya ka yi masa dukkan wata cuta da ke damunsa da sauran musulmi ga baki ɗaya a gida ko a asibiti ka dawo da shi cikin kyalansa cikin aminci wanda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri da Allah muna roƙon ka haɗa mu a cikin firdausul a'la kan mu da suka faɗa hannun mayagun mutanen nan da Allah ka kawo musu ɗauki ka kawo musu taimakon ka ya Allah ka kubutar da su daga wa'annan mutanen ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci wanda suke wannan aika-aika masu shiryuwa a cikin sai Allah ka shiryar da su wanda kuma kaddara ka ta gabata a kansu ba za su taɓa shiryuwa ba ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su ka haramta haduwanmu da su har abada su ma ka haramta haduwarsu da mu har abada dan uwanmu masu kallo da sauraro ana roƙonka ka tara mu ga baki da cikin firdausil a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk